tana cikin gida ta hangi Zinatu a bayan gida ta hako wannan kwalbar sai kuma ta mayar da ita bayan ta gama abin da za ta yi haka ne ko ya mai shari'a barista Halisa tana kokarin saka ma wanda take tambaya kalma a baki ya kamata ta yi amfani da abin da ya bayar ba wanda ita ta bayar ba barista Garzali ya faɗa cikin zafi barista Halisa ki gyara tambayar ki tarasina ta ce a gafarce ni ya mai shari'a Malam Hassan zaka iya tafiya ina so na yi ma Alhaji Bukar tambaya idan kotu ta bani dama kotu ta baki dama Alhaji Bukar ya fito gaban kotu jiki a sanye ya taso gabaki ɗaya hankalinsa yana kan Halisa a yayin da yake kusan tota sai yake jin bugun zuciyarsa yana kara yawa tsayawa yayi a inda Malam Hassan ya fita Juyuwa ta yi fuska a daure kafin ta ce kotu za ta so ta ji sunanka da kuma alakarka da waɗanda suke kara da waɗanda ake kara Shiru yayi ya kura mata ido ko motsi ya kasa saboda tsananin kamar da ya hango da take yi da musaddam a fuskarta. A ran shi yana fatan ina ma a ce da gaske halisar sa ce. Ka baki ɗaya jama'a suka mai da hankalin su kan shi. Nan take kotu ta fara ɗaukar kuskus. Ramiu da yake daga gefe ya ja tsaki yana faɗin dattijan kawai. Ka bayani ka shagala da kallon ɗiyar ka Ko ba a faɗa ba, ya isa ya haife ta amma saboda budurwar zuciya yake mata kallon kurilla. To, wallahi ta fi da har yarayan yayi shi da samiya. matso da fuskar sa yayi kusa da Ramiu ce, kuma hamma da kai tafi dacewa ma amma da alama idan kai sanya wancan tsohon ana gama shari'a idan ya saki matarsa zai koma kan baristan nan kofara ya yayi kafin ya miƙe ya bar kotun murmushi Samiya ta yi tana faɗin da alama yau an samu makamin hamma to Allah ya sa wani bai riga shi ba amin kin ga sai a haɗa bikin mu ko murmushi ta yi ta dukar da kai Mami da Asiya da suke bayan su dariya abin ya basu jin yadda suke fassara kallon Buba Waziri ga Halisa. Dan buga katakon ta yi tana faɗin, Alhaji muna sauraron ka. Yar zabura yayi kafin ya ce, ko za ki dan sake tambayar da kai Baki ta cize kafin ta maimaita abin da ta faɗa. gyara tsayuwa yayi yana faɗin, sunana Alhaji Bukar Waziri, kuma ni ne miji ga wacce ake zargi, kuma mahaifin Musaddam da yake kwance a asibiti, da kuma Mima haka Saratu da aka kashe a gidana take aiki a matsayinka na mahaifin Mima shin wani asibiti ne kuka kai ta har aka tabbatar da tana dauke da taban kwakwalwa sakamakon ta'ammali da mugayen kwayoyi to gaskiya ni ban taba sanin ma tana cin kogoro ba haka ba haka ban taba daukar Mima na kai ta asibiti da sunan za a duba kwakwalwar ta ba abinda na sani ɗaya ne san Mima san mima ba ta jin magana tana yawan kai dare a waje sai kuma so ɗaya da ta fita ta yi kwana biyu ba ta gida da ta tashi dawowa sai kawo ta kai. Shi shine zance ta zo gida a buge amma baya ga haka gaskiya ba ni da masaniya akan wancan takarda da barista ya bayar kar ka min haka alhaji duk da ka tsana mima bai kamata ka faɗi haka ba ka tuna baka da sauran ɗa mai nagarta bayan mima idan har ka bari aka yanke mata hukunci sai dai ka zauna da mahaukacin ɗan kafa Zinat ta faɗa da karfi tana kuka bubbuga tebur alkali yana faɗin idan kika sake magana ba tare da an baki dama ba za ki fuskanci hukunci shikenan ka iya komawa ina son kotu ta bani dama domin na shigo da shaidata ta gaba kotu ta baki dama nuni ta yi ma da Inspector Jafar da hannu tashi yayi nufi waje Ramiu da ya leko ya ga ko ta gama magana da Alhaji ya shigo ganin har Alhaji ya koma mazauninsa zama yayi yana wurga ma Alhaji Buba harara a tare suka shigo da Mima sai zare ido take san babu alamun wahala a tare da ita sai dai rashin kwanciyar hankali da tsoro da yake ɗawainiya da ita a sabure su Husna suka miƙe ganin Mima dafi kirji Zinatu tayi tana hawaye Mima kuwa ko kallon su bata yi ba ta wuce gaban kotu ido suka hada da halisa Rinta ido ta yi tunawa da tunawa da tattaunawarsu ta daren jiya kina nufin ke ce halisa yar uwar musaddam nima da take zaune cikin sel ta faɗa murmushi halisa ta yi kafin ta gyara zama ta ce ko kina kokonton hakan ne na dade ina kare ma marasa karfi hakkin su ba tare da tunanin karɓar wani cin hanci ko kyauta ba ya albashi na na gwamnati ya albashina da gwamnati take bani ya wadatar domin Allah bai saka ni a cikin masu san abin duniya ba ban taɓa shari'a domin wata biyan bukata ta ba sai a wannan karan daga lokacin da na gano cewar shari'ar ta danganci zuri'ar gidanmu na ji na kagu da na yi ta ba don komai ba sai don ɗaukar fansa baki da sauran hanyar kubuta daga abin da kuka aikata abin da zai fi miki sauki ki biyayya kawai kuka mimata sa mai tsima zuciya Shiru Halisa ta yi tana kallonta ba tare da ta ce komai ba. Sai da ta yi mai isar ta kafin ta ɗago kai tana faɗin. Tabbas Umma ta gurɓata mini rayuwa. Ta aikata kuskuren da dole mu girbi abin da muka shuka. Hakika a yanzu da na gano ke ce ‘yar uwata. Ba ni da sauran haufi domin cika burinki. A shirye nake da na baki goyon baya wajen ganin kin yi nasara a shari'ar da zaki gabatar. Ajiyar zuciya Halisa ta sauke bayan dawowarta daga tunani. matsowa ta yi kusa da mima tana faɗin kotu za ta so ta ji sunanki da kuma alakarki da hajiya zinatu da alhaji buba da kuma musaddam da saratu dokar da kai ta yi kafin ta ce sunana aisha buba waziri amma an fi kira na da mima hajiya zinatu mahaifiyata ce sannan musaddam yayana ne saratu kuma yar aikinmu ce ko za ki iya faɗa mana sunan maganin da kike sha wanda likita ya baki na matsalar kwakwalwar da take damun ki da sauri ta dago kai ta kalli Halisa cincina mata kai tai tana murmushi aini ko asibitin mahaukata ban taba zuwa ba bare na hadu da likitan kwakwalwa har ya rubuta mini magani a hankali Zinatu ta zame kasa tare da sakin kuka mai tsimarai Mima ko zaki iya faɗa ma kotu me ya fito daga dake daga daki a daren da za a kashe Saratu? Ina kwance a ɗaki sai na ji motsi a ta bayan tagar ɗaki na. Sai na tashi na yayi labulen na leka waje saratu da malam hassan na hango suna tona rami ganin mai gadi da mai aiki ne sai ban damu ba kawai na koma na kwanta to bayan na kwanta kuma sai nake jin motsi a falon kasa jikina bai bani ba hakan ya sa na sako jinjina kai halisa ta yi bayan mima ta gama ba da labarin abin da ya faru ga baki ɗaya kotun ta ɗauki hayaniya bubbuga tebur alkali ya yi kafin aka yi shiru za ki iya komawa gefe iya tambayar da zan miki kenan ya mai shari'a ina so kotu ta bani dama domin na gabatar da shaida ta ta karshe kotu ta baki dama alama ta yi ma inspector Jafar tashi yayi fita ba jimawa sai gashi ya turo musaddam a keken zama sun shigo mikewa Alhaji Buba yayi cike da mamaki sam likita bai faɗa masa musaddam yau zai zo kotu ba a gaban kotu aka ajiye shi kafin inspector Jafar ya miƙa mata wata leda karba ta ciro na'urar da take ciki mika ma wanda suka shigo da Jafar tai ya amsa ya wuce ya fara hadawa ta yanda kowa zai iya ganin abin da za a nuna shiru kotun tai tana kallon abin da yake faruwa husna da yayar su tuni zuba ta gama jika su kabaki ɗaya jikin su yayi sanyi ganin yadda abubuwa suke tafiya zinatu kuwa ba ta da karfin tsayawa da kafafuwanta yana gama hadawa ya kunna akwai abubuwa da yawa da suke ciki amma sun tace su sun bar iya wanda suke da bukatar su gabatar yawancin zuwan da Zainab take yi ɗakin Musaddam akwai shi a ciki domin baya taɓa kashe na'urarsa har sai ya kwanta ya san ba zai ba zai sake tashi ba duk lokacin da take zuwa ma Alhaji Buba duk lokacin da take zuba take zuba ma Alhaji Buba magani a falo Musaddam yana ɗauka matukar yana wajen abin da ya fi ɗaga ma mutane hankali ganin irin abubuwa da Zinatu take haɗa ma Musaddam tana bashi yana sha wata ɗauka da ya yi wacce baya wajen na'urar kawai ya ajiye a falon ita ce ta tona asirin zinatu bayan ta gama zuba masa wani magani a lemu ta juyo tana faɗin matukar ina raye har abada ba za ka taɓa samun lafiya ba sai ka samu bakin magana da za ka iya faɗar wasu abubuwan kamar yadda na mantar da alhaji tsohuwar matarsa da yarsa aka ba zai taɓa cin moriyarka ba mima kaɗai za ta kasance mai nagarta a cikin 'ya'yanka tunda har kake ikirarin baka da wani jigo sai musaddam dauka ta karshe ita ce daukar da yayi a daren da za a kashe Saratu duk surutun da zinar ta yi da magiyar da take ma musaddam sai da aka hasko daga karshe aka hasko lokacin da suka sheki shake Nuratu har ta mutu kashewa ya ciro na'urar ya mika mahalisa ya kuma baya ga baki daya kotun ta hargitse da hayaniya Alhaji Buba kuwa su mantse yayi da sauri su Alhaji Darma suka samo ruwa suka fara yayyafa masa an jima a haka kafin aka samu daidaito dan sai da alkali ya tsawatar sannan aka yi shiru hankalin na idan yayi dubu ya tashi ganin irin rayuwar da yayarta take aikatawa numfasawa ta yi kafin ta ce wallahi yaya babba da a ce tun farko anti Zinatu ta sanar da ni gaskiyar labarin da ba zan yi asarar dukiyata ba ko kin san asusuna na kure wajen ganin na dauki lauyan da kika kawo domin a fitar da ke gashi ita ma mima da muka shirya komai domin ta ta zo ta ruguza komai gaskiya na ji kunyar kasancewa ta a hotunan nan ji nake kamar kasa ta tsage ni shige domin ina dago ido ga matar abokin Hisham na gani kuma kin fi kowa sanin yadda muke takun saka da ita kin ga ko yanzu kashi na ya bushe shikenan duk wata karyata ta kare a wajen su na tashi mu bar wajen nan. Ni kaina abokan adawa da suka samu labarin shari'ar sai da suka zo kotu. Da farko ban damu ba saboda sanin mu ne zamu yi nasara, amma yanzu ji nake kamar ai kamar na yi tsuntsuwa don haka ki tashi mu bar wajen nan tun kafin alkali ya zartar da hukunci. tun bubbuga tebur ya sa su mai da su gaban kotu. Barista Halisa za ki iya ci gaba da gabatar da shedinki. Matsawa ta yi kusa da Musaddam. Ta ɗan rasina kafin ta ce, yaya Musaddam, ko za ka iya faɗa ma kotu waye ya kwaɗa maka karfe a daren da aka kashe Saratu? Jinjina kai yayi, azabare Zinatu ta miƙe, jin ana tambayar Musaddam yayi magana. Bayan ta san raban shi da magana tun yana yaro, ta fi kirji ta yi, tunowa da maganar Malam Hassan na cewar ya na cewar sai da ya warware komai yayi addu'a kafin ya mayar alkwalba. Dafa kai ta yi hawa yana zubo mata. Alhaji Buba kan shi yayi mamaki jin ana san Musaddam yayi magana. haka mamakin kiran musaddam da yaya da harisa ta yi ya hana shi sakat gabaki ɗaya kan shi ya ɗauki zafi ya kosa a kammala a mayar da tambayoyin da suka da ya amayo da tambayoyin da suke cikin sa dago kan shi kafin ya ce hajiya zinatu ce ta ba ta ba mami makarfan da ta doke ne da shi ajiyar zuciya halisa ta sauke ta rantsa ido hawaye suka biyo kuncinta handala ta yi kafin ta sa bayan hannu ta goge idanunta kukan farin ciki da na tausayin dan da na tausayin ɗanta kawai take yi tunda aka shigo da shi take kallon sa cike da soyayya ashe ɗanta ya girma har haka amma saboda bakin ciki wata ta hana shi rayuwa kamar ta sauran mutane juyowa halinsa ta yi gaban alkali ta ce ya mai shari'a iya abin da zan gabatar kenan ina roƙon wannan kotu da ta yanke ma waɗannan mutane hukunci daidai su kuma ina roƙon alfarmar da abima ɗan uwana yayana musaddam abubakar waziri hakinsa akan Hajiya Zinatu da ta tauye masa shekara da shekaru. Daga ƙarshe ina ƙara roƙon wannan kotu da ta bi mahaifina Alhaji Buba Waziri hakinsa da matarsa Hajiya Zinatu ta tauye. Na raba shi da mahaifiyata tun ina shekara biyar a duniya wanda ban taɓa sanin kamanninsa ba sai yau da Allah ya kawo mu wannan kotu mai albarka. Na Nagode. Tarsina tana hawaye ta koma ta zauna tare da sakin kuka a hankali. Ka baki ɗaya kotun ta yi shiru mutane da yawa. Halisa ta ba su tausayi. Alhaji Buba kuwa ji yayi kamar ya rantsa kamar ya nutse musamman ma a lokacin da ta furta sunan shi a matsayin mahaifi. Nutsuwa da ya samu da ta danganta watsar da su yayi da ta da yayi duk a cikin shirin Zinatu da bai san yadda zai kasance ba idan duniya ta san irin wulakancin da yayi ma Zuwaira da 'yarta. Ajiyar zuciya Ramiyo ya sauke jin abin da Halisa ta faɗa. Hannu ya sa yana so sakan shi gabaki daya sai ya ji kunya ta kama shi a yanda ya dauki lamarin Alhaji Buba da farko sake kallon Halisa ya ga har yanzu kanta a kasa yake tana kuka sai tausayinta ya kama shi bayan rubuce-rubuce alkali ya dago domin yanke hukunci hakan yasa kowa ya nutsu yana sauraron shi gyaran murya yayi kafin ya ce bisa dogon zama da aka yi da kuma ƙwararrun hujjoji da aka gabatar ma kotu bisa amincewa daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke zargi da aikata wannan kisa kotu ta gamsu da duk wasu hujjoji da aka kawo mata kuma ta gamsu da cewa Zinatu da 'yarta Aisha Mima su ne suka kashe 'yar aikin gidansu mai suna Saratu sannan suka yi amfani da karfe wajen illata musaddam duba da irin abubuwa da suka faru wannan kotu mai albarka za ta fara yanke hukunci akan Aisha Mima duba da yanda ta sauka Kama kotu wajen amsa laifinta wannan kotun mai alfarma ta yanke ma Aisha Abubakar Waziri hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari sannan wannan kotun mai alfarma ta saukaka aikin horo mai tsanani a gare ta sai hukunci na gaba duba da irin abubuwa da Zinatu ta aikata bayan kisan kai ta yi kokarin illata a rayuwar Musaddam tun yana yaro haka ta yi yunkurin lalata masa rayuwa haɗi da kokarin wulakanta igiyar aure don haka wannan kotu ta yanke ma Zinatu hukuncin kisa ta hanyar rataya. yana gama yanke hukunci ya bubbuga tebur baki ɗaya kotu ta amsa ihu zinatu ta sa ta zube kasa tana birgima tana kururuwa mima kuwa da gudu ta tunkari alhaji buba ta rungume shi tana wani irin kuka baki ɗaya sai jikinsa ya fara rawa shi kanshi kukan yake yi rungumo ta yayi yana jin wani iri a zuciyarsa tunda abin ya faru bai taɓa jin tausayinta ba asali ma haushinta yake ji amma a yanzu da ya ji an kammala hukunci sai zuciyarsa ta tsinke wannan abu da ya faru tsakanin mima da babanta sai ya taɓa zuciyar wasu iyayen har ma da wasu daga cikin mutanen da suke wajen halisa kuwa a kasa tashi ta yi kifakanta ta yi a saman tebur tana riskar kuka hata da musaddam wanda bai san wata shakuwa tsakanin tsakaninsa da mima ba sai da ya zubar da hawaye dan zai iya kirgo sau nawa ta yi masa magana amma a yau sai yake jin tsananin tausayinta jiki a sanye mami da asiya suka taso zuwa wajen halisa ganin haka ya samu saddam ya tura kekensa ya karaso wajensu duk yanda su suna suke gudun jin kunya hakan bai hana su karasawa wajen zinatu ba rungumo juna suka yi suna kuka da haka 'yan sanda suka bambare mima daga jikin alhaji buba suka hada da zinatu suka yi waje kasa motsawa alhaji buba ya yi sai da taimakon abokansa kafin suka yi waje da shi babu inda idanuwansa suke kallo sai fuskar mami ita ko ko inda yake bata kalla ba daga haka suka fice ajiyar zuciya ramiyu ya sauke tare da sa hannunsa ya daure siririn ya goge siririn hawayen da suka zubo masa miƙewa ya juyo wajen su Rayyan ta mamakinsa sai ga Samiya tana kuka kamar ita ce aka yanke ma hukuncin ga Rayyan a gefe yana ta bata hakuri murmushi ya karasa wajen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke duniya ina zaki da mu wannan tashin hankali da masifa yayi yawa ya Allah ka sa mu karfin zuciyar mu cewar Kaltume da take zaune a falo saman dining table suna cin abinci da sauran ma'aikatan gidan Ramiyu ya ce ai umma na so a ce tare da ku muka je kotu wallahi kafin ki fito sai kin yi kuka abin akwai haushi sai dai tausayin rai zai sa dole ki zubar da hawaye wai a ce mutum ya iya kashe wani kawai saboda yana son ya lullube wani sirrinsa na daban gaskiya rayuwar nan babu gaskiya ruwa mai yadi ya sha kafin ya ce ai Ramiyu idan kana zuwa kotu za ka yi ta haɗuwa da abubuwan al'ajabi daban tausayi kala-kala gaskiya na tausaya ma Alhaji Buba na so na je masa jaje to ka san ba wani shiri muke ba tsoron kar na je a juya zuwa na wata a juya zuwa ta ta wata fuska yasa ban je ba amma yanzu tunda komai ya wuce insha Allah zan je masa jaje ai yalla bai da ma kai zaman ka idan ka je yanzu ma za a iya fassara zuwanka domin ka san zabe na tahowa yan adawa neman abin fada suke ido rufe cewar amba da take zaune girgiza kai zakari yayi kafin ya ce wannan ba maganar da za a duba ba ce rashin zuwan shi shine zai haifar da duk waɗannan abubuwan da kika faɗa to ina ganin zuwan namu shi zai fi alfanu domin gara a soke ka akan aikata alkhairi da a soke ka akan aikata barna kau da kai ambata tana watsa ma zakari harara ta gefe jinjina kai mai yadi yayi kafin ya ce tunda ka da na ramiyo ya zo ɗaya shawarar ku za a ɗauka don haka za mu je masa jaje domin dan tuwon gobe ake wanke tukunya ko ba komai akwai dangantaka a tsakanin mu da shi akwai ta abota sannan kuma Hashim yana auren kanwar matarsa insha Allah za mu je gabaki ɗayan mu wayan cewa an bata ita ce maganar ku gaskiya ce shi yasa aka ce a koda yaushe tunanin namiji da na mace baya taba zuwa daidai wannan dalili ne yasa matukar kuna waje dole mata su rusuna muku Allah ya kai mu sai mu tafi gabaki ɗaya Allah sarki wannan kenan mumin halisa dan Allah ki hakuri ki ki abin da zai faɗa kije kije ji abin da zai faɗa miki kada ki manta ke ce kika ma halisa faɗa akan yanda ta ɗauki zafi da mahaifinta kuma yanzu ya zo gare ki sai ki kasa fita Asiya da take zaune a ɗakin mami ta faɗa Goggo Asiya ko ni ba zan ba ma mami shawarar ta saurare shi ba domin ba irin domin ba irin sa abba ake saurin yafewa mawa ba Halisa ta faɗa tana goge hawayen idanunta. Dakuwa Asiya ta yi mata tana faɗin kin ci gidanku Halisa ya ina kokarin tausasa ta kina kara kina kara izo wuta kuma na san duk abin da kika faɗa iyakarsa fatar baki domin a zuciyarki kina san mahaifinki ni ba na son sa idan ba kya san sa me yasa kika rufa masa asiri a kotu na faɗa haka ne saboda na kare mutuncin sa saboda ko ba komai da sunansa nake amfani haka duk wanda zai zo neman aure na dole sai ya je ta wajensa sannan ina so jama'ar da suke mini kallon diyar mace su san cewa ina da mahaifi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 littafin su ne kashi na talatin da uku shi yasa ne addu'a na warware komai bayan na duba sai na kwashe su na mayar domin su zama hujja idan na fahimce ka kana so ka ce saratu tana cikin gida ta hangi zinatu a bayan gida ta haƙo wannan kwalbar sai kuma ta mayar da ita bayan ta gama abin da za ta yi haka ne ko ya mai shari'a barista halisa tana kokarin saka ma wanda take tambaya kalma a baki ya kamata ta yi amfani da abin da ya bayar ba wanda ita ta bayar ba barista gazali ya faɗa cikin zafi barista Harris